bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Dama mun dawo hutu rabin lokaci kamar yadda muka fara bayani a gaba ta hudu yana wajaba ga duk mai azumi ya yi kokari iyayensa wurin tsare watan azuminsa daga watan maganganun banza wasannin banza ayyuka na shirmi da duk abin da yake aikin laifi ne da duk abin da yake aikin sabo ne waɗanda suke rage ladan da Allah zai biya bawa na azumi Allah ka shirya da mu domin shi azumi na shari'a watan yana hukuntar da kamewar baki da kamewar kai daga dukkan abubuwan da Allah ya haramta waɗanda ga su watan alhissi wal ma'anawi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Mallam lam yada qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu duk wanda bai daina magana ta ƙarya ba ya lil asaf fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a ku kalli wannan hadisin annabi ya ce duk wanda bai bar magana ƙarya ba ko kuma ai ƙarya ya hau kai ga shi da azumi a bakinsa to annabi ya ce a gaya masa allah bai da buƙatar daina cin abinci da kai allah bai da buƙatar daina shan abin sha da kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me ya kai yawan yin irin wannan a yau cikin musulmi mutum na azumi amma idan aka zauna wurin fira ya karya ya yi sharri ya kage ya bata wannan ya faɗi magana banza kan wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa wanda duk bai daina irin waɗannan abebe ba to fa ya sani allah bai da buƙatar ka daina cin abinci wai kana mai azumi allah bai da buƙatar wannan daina cin abinci da kai allah baya da buƙatar daina shan abin sha da kai wai da nufin kana masa azumi wannan hadisin hadisi ne na al-imamul bukhari allah ka tsare mu sannan jabiru dan abdullahi allah ya ƙara masa yadda yana cewa idan sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil kadhibi wal ma'athim wa da adal jar wal yakun alayka waqarun wa sakina yawma sawmika wala taj'al yawma sawmika wa yawma fitrika sawa' jabiru dan abdullahi allah ya kara masa yadda yake cewa idan ka ɗau azumi to ka yi ƙoƙari da kunnanka shine jin naka da ganinka idanka kenan da harshenka duk gaba ɗaya su ɗauka su ma suna yin su ɗauki azumin su ma watan kar a ji harshenka na ƙarya kar a ga kana sauran abubuwa na laifi da saba ma Allah Allahu akbar ya jama'ar musulmi wanda di ya fahimci wannan magana ta jabiru dan abdullah cewa idan ka ɗau azumi to jinka ya zama shi ma ya ɗau azumin watan kar ka bari ka ya ji sai abin da allah ke so yarda da shi haka ganinka ya zama shi ma yana azumi kar ka bari ka ga wani abu da ganinka sai abin da ka san allah yana so kuma ya yarda da shi sannan ka. kar ka yadda ka furta da harshenka magana ta ƙarya ko magana ta sharri ko kai ƙage ko kai ɓatanci ko abin da ya kama da haka da harshenka bayan kana azumi a'a ka yi ƙoƙari harshen naka shi ma ya zama yana yin azumi. da sauran abubuwan da suke watan na zunubi ko laifi ya ce in kana azumi ka yi ƙoƙarin watsi da cutar da makoci ka yi ƙoƙarin barin cutar da makocinka wannan makoci tsakanin gida da gida ne ko ko ofis kuka hada ko makaranta ko aji kuka hada ko kuma wurin sana'a ko kuma wurin aikin yi ka yi kokari inda kana cutar da shi to yanzu in ka fara azumi a jabiru dan abdullahi ce ka yi kokarin yin watsi da yin haka da haka ya ce azuminka ka yi kokari ya zama ya sa ka natsuwar zuciya ya sanya maka natsuwar gaɓoɓin jiki ka yi kokari watan kar ka bari ka sanya ranar da kake azumi da kuma ranar da ba azumi kake ba kake cin abinci su zama iri ɗaya watan ajiya kafin a ɗau azumi akwai 'yan abubuwan da kakan ɗan saki jiki kakan ɗan miƙe ƙafa kakan ɗan karanta kakan ɗan buɗe kakan ɗan tura kakan ɗan kalla kakan ɗan saurara to ka yi ƙoƙari yanzu in ka ɗau azumi ka kiyaye wannan abubuwa yau azumi kake in jiya ba azumi kake ba to yau azumi kake ka yi kokarin yin watsi da su idan kana da wannan dish din kulle shi kawai ka kiyaye waɗanda tashoshi ne suke karantar da abubuwa na addini ga nan muna da su birjik watan da larabci da turanci alhamdulillah yau ga su da hausa muna da su ga su su sal hausa tv din allah ka taimaka mana watan ka tsare mana azumin mu ya kamata ga duk musulmi mai azumi ya zama mai kwaɗayi kwarai akan duk abin da watan ya zama watan mai kwaɗayi kwarai akan duk abin da watan zai kauce masa don kai ya rika watan ya kushi ya rika bata masa watan azumi ya yi ƙoƙarin kauce ma duk abin da zai tafiyar da amfani da za a samu watan na azumi in ana yi sai dai abin bakin ciki a yau za ka ga wani bangare cikin musulmi halinsu in suna azumi to baya sabawa da halin da in ka gansu suke ciki a sanda ba sa azumi kamar dai cin naman mutane kamar cin naman mutane za ka ga ba sa kiyayewa a jiya da shekaran jiya kamun a ɗau azumi za su zauna su ci naman wannan su ɓata wannan su ma wannan sharri shi sa watan nake nasiha ta musamman ga waɗanda suke zama a bakin titi a bakunan masallatai a gindin itaciya a wurin masu shayi a wuraren masu yin indomi a bakin wasu shagunan kayan siyarwa wallahi idan suna azumi su ji tsoron Allah zama a irin waɗannan wuraren yana fataɓa lada na azumi in ma aka ɗauki maganganun watan irin su ibnu hazmin waɗanda suke ganin idan kai irin waɗannan abubuwan fa azumi ya lalace ba don komai ba don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mallam ya da kaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an ya da ta'amahu wa sharabahu wannan hadisin suka ce yana nuna idan fa kana azumi ka je kai karya ko aka yi karya ka hau kai kai ma wani sharri ko kage to fa ba ruwan allah da wai kana azumi to in ko baka in ba ruwan allah da kana azumi to azumi ya samu matsala kenan don haka jabiru dan abdullahi yake nuna mana in fa mun dau azumi duk yadda za a yi mai kokari harshen nan namu bakin nan namu ya zama yana taya mu azumi kar mu bari ya mu buɗe shi mu faɗi wani abu sai abin da muka san a gaban Allah za mu maimaita ba za mu ji tsoro ba sai abin da muka san Allah ya yarda a faɗi Allah kuma yana son a faɗi to haka ɓangaren abin da ya shafi gani haka ɓangaren abin da ya shafi ji kamar yadda annabi yake cewa a hadithul kudusi idan ubangiji yana son bawa to ubangiji sai zan mai tsare mai harshe mai tsare masa ji mai tsare masa watan gani ya zan mai tsare masa hannaye da kafafunsa watan allah ba zai bari ya ji ba sai abin da yake so ya yadda da shi allah ba zai bari ya gani ba sai abin da allah yake so ya yadda da shi allah ba zai bari ya taba ba ko ya shafa ko ya riƙe sai abin da allah yake so ya yadda da shi allah ba zai bari ya tattaka da kafarsa ba ya je sai wurin da allah ke so ya yadda da shi to wannan hadisin ne ake son ɗan uwa musulmi ya siffanta da abin da ya ƙunsa a lokacin da watan yake ba azumi yake ba to ballantana kuma lokacin da watan yake yin azumi allah ka shiryar da mu so don haka za ga da yawa yau musulmi watan halin da suke gudana kai a lokacin da ba azumi suke yi ba to baya shan bamban da kuma halin suna azumi kamar giba kamar annamimanci kamar ƙarya kamar sauraron kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe kallace-kallace taɓe-taɓe shafe-shafe da irin waɗannan abebe da kuma kallon abubuwan da ubangiji kai ka sani an faɗa kaji an karantar ka saurara waɗanda allah ya haramta tashoshi ne ga sunan na baɗala tashoshi ne na fasadi tashoshi ne na ɓarna fina-finai ne yau mutane ga sunan akan wayoyinsu mutum na azumi sai kuma ya je yana kallon su lokacin da kake kallon waɗannan fina-finai ko a wata tasha ko a kan wayarka lokacin da ka ɗaga hannu za ka roƙi allah za ka roƙi allah ubangiji za ka roƙa ya biya wata buƙatarka wani fasadi da ka gani wata ɓarna da ka gani wani zina da ka gani wani tsiraici da ka gani wani tabarruji da ka gani sanda ka ɗaga hannu za ka roƙi allah to shaidan sai ya kawo maka hoton abin da ka gani ɗazin sai ka gashi allah kake roƙo amma ya halarto maka da abin a zuciya kana kallonsa kai ba ma nan ba fa daidai da sujada da bawa zai ma ubangiji lokacin da ya fi kowane lokaci kusanci da ubangijinsa idan kana waɗannan kallace-kallacen sai ka sa goshi a ƙasa ga ka ga ubangijinka amma shaidan sai ya halarto maka da waɗannan abubuwa na barna da fasadi tabarruji wannan zinace-zinace waɗannan abubuwa na barna sai ya kawo maka cikin sujada ga ka ga ubangiji sai ya gitta maka wannan abin kana kallonsa da azumi a bakinka kana kallon waɗannan abubuwa ya ɗan uwa musulmi to a kiyama me za ka iya cewa allah bayan wannan azumin fa allah ya saukar mana da shi ne mu yi a matsayin bauta masa ba don komai ba saboda tasirin da yake da shi a kan gyara zukata kan gyara ɗabi'u a kan gyara halaye a kan gyara gangar jiki a kan gyara watan uwar hanji a kan gyara tunani a kan tsabtace hankula a kan kuma bunƙasa lafiya da kuma watan ƙaruwarta a jikinmu amma ya asaf abin baƙin ciki musulmi duk ba su kula watan da waɗannan abebe allah ka tsare mu so don haka watan wannan gaba ta hudu wadda ke magana a kan musulmi ya yi ƙoƙari halin da yake ciki kafin azumi tuwon azumi ya kama ya canza giba annamimanci karya sauraron kiɗe-kiɗe waƙe-waƙe kallace-kallace koyaushe a handset a hannunka kai kenan facebook kai kenan whatsapp kai kenan youtube kai kenan waɗannan abebe kullum aikinka kenan kana azumi alhanin abubuwan da kake kallo kansu ba za su amfani ka ba in ka kalla a wannan rayuwar ta duniya a lahira ko ba amfani za su yi maka ba hasali ma ja maka matsala da ubangiji za su yi allah ka tsare mu sai ladabi wanda ya kamata a kula na biyar yana daga cikin laduba masu girman gaske game yin azumi watan barin yin jayayya yawan musu yawan rikici tsakaninka da 'yan uwanka musulmi ka yi ƙoƙari ka bar zage-zage ka yi ƙoƙari watan ka bar a shari'a kar a ga kana azumi kuma ga ba ka ƙulla tsakaninka da ɗan uwanka musulmi a ce ba ki magana da ba ka magana da mahaifiyarka ba ka magana da mahaifinka ba ka magana da wani abokinka yarka ko ƙannuwarka ko abin da ya kama da haka a'a ka yi ƙoƙari ya zama ka kiyaye allah ka shiryar da mu kar a ji watan kalmomi na batsana fitowa daga bakinka bayan kuma kana cikin yin azumi abinda ake so da ya ga musulmi ya yi ƙoƙari sanda ya ɗau azumi ya zama mai juriya ya zama mai haƙuri ya zama mai dauriya ya zama mai iya control ɗin kansa akan abin da aka yi masa na cutarwa sanda fushi ya taso masa allah ka tsare mu yana daga cikin watan abin da ya sa muka yi waɗannan maganganu faɗin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake cewa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mur'un sa'im annabi ya ce idan ranar da ɗayan ku ke azumi watan idan yau ɗayan ku na azumi to kare rika kalmomi na takwarkwasa haka kalmomi na batsa kalmomi da za a ji ƙanshin iskanci a cikinsu kar a rika jin watan kana hayaniya ana ruɗu da kai a'a idan ma wani ya buɗe baki ya zage ka in ji annabi ko ya nemi rikici ko faɗa da kai annabi ya ce ka buɗe baki ka ce masa azumi nake yi azumi nake yi azumi nake yi ya jama'a ashe bai dace da mai azumi ba a ga yana rikici a ga yana faɗin maganganun banza yana yin kalmomi na batsa ashe wannan ba su dace da mai yin azumi ba allah ka shiryar da mu wannan ya sa watan wannan hadisi da na gama ambatawa hadisin al'imamul bukhari ne da al'imam muslim sai kuma ladabi na shida shine lazimtar yin sallolin da allah ya farlanta mana asuba azahar la'asar magriba isha'i asuba waɗannan salloli lazimtar yinsu a kan lokacinsu a daidai lokacin da muke yin azumi da azumi a bakinmu amma kuma ba ma wasa ba ma sake wurin kula da yin waɗannan sallolin a kan lokaci saboda allah a ƙur'ani yana cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta ita sallah dama haka take akwai lokacin da allah ya aje wa muminai ta. lokacin gasan da ya fara lokacin gasan da ya kare lokacin sallar asuba ka kula kai da kai sahur ko kai tahajjudi da kai ko kai wannan ƙiyamun laili ɗin da kai lokacin sallar asuba yana farawa ne daga bulla alfijiri na gaskiya wata alfijiri na biyu lokacin asuba yake farawa kuma yana ƙarewa ne wata idan gari ya sha rana ta bulla kar ai tahajjudi da kai dan babu abin da bawa zai yi dan neman kusanci ga Allah da Allah ya fi son a yi abin dan a samu kusanci gare sa kamar bawa ya aikata ma Allah abin da Allah ya farlanta masa da yawa mutane sukan yi wannan shirman za su zo a yi sallar tahajjudi da su za su zo a yi laili da su a kai karfe uku da rabi karfe hudu wani masallacin amma da sun koma sai su nemi abinci su ci suna cin abinci kuma sai su koma su kwanta ba za su tashi yin sallar asuba ba sai watan karfe tara karfe takwas wani karfe bakwai wani ma ya wuce nan sai sha ɗaya idan ranakun da ba aiki ne wani ma sai ya kai karfe ɗaya to ai ka yi shirme ai wannan abin da ka yi shirme ne ai duk ibadar da za ka yi ɗinnan cikin dare ai ta ba dole ba ce shi kuma Allah in dai shi za ka yi wa ko shi ke wa shi ya fi son kai mai sallar asuba ɗin don ita ya farlanta ma ba abin da za ka yi ma Allah ka samu kusanci in ma addu'a kake so ka yi to ai kana yin sallar daren ne don samu kusanci da ubangiji ka gaya mai matsalolin ka biya ma to ya fi son kai mai sallar farilla saboda ita ce ya farlanta maka Allah ka shiryar da mu to kuma sallolin farillan nan akwai lokacin da Allah ya aje akwai kuma iya lokacin da ya ce lokacin ya ƙare karkaiwa Allah sallah kafin lokaci kamar yadda karkaima Allah sallah bayan lokaci ya fita Allah ka tsare mu shari'ar musulunci watan ta tsaurara ta tsananta kwarai game da lokutan sallah don haka yana wajaba akan duk wani musulmi ya yi ƙoƙarin riƙa yin sallah a lokacinta bai halatta gare shi ya jinkirta sallah har lokacin ta fita wanda shari'a ta iyakance masa in ba da wani uzuri ba na shari'a kamar dai a ce bacci ne ya ɗauke mutum baccin da ya ba wai bacci na da gangan ba kamar kuma rashin lafiya kamar mantuwa waɗannan su ne abubuwan da shari'a kan ɗaga ƙafa a kansu bacci sai kuma mantuwa sai rashin lafiya a wurin wasu malamai tare da wasu malamai suna cewa rashin lafiya bai zama uzuri ko a haka a yi amma dai wasu malamai na sa rashin lafiya amma dai hadisin muwadda da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man nama an sala aw nasiha falyusalliha mata zakaraha duk wanda watan ya manta da sallah ko kuma yana yiwuwa mutum ya manta da sallah ko kuma watan mutum ya kwanta ya bacci har lokacin sallah ya shiga ya fita ba kuma da gangan ba to wannan duk sanda ka tuna annabi ya ce sai ka tashi ka yi ita sallah ɗin allah ka shiryar da mu so da haka bai halatta mutum ya zama mai jinkirin yin sallah domin jinkirin yin sallah har lokaci ya fita laifi ne daga cikin manya-manyan laifuffuka waɗanda allah ya yi alkawarin narkon azaba a kai ya jama'a musamman ya ku mata da samari da 'yan mata da yawa matan aure ba ku tashi ku yi sallah da asuba a watan azumi ana gama sahur sai kwanta haka ku 'yan mata da ku samari saboda samari galibi cikin dare kun ɓata daren da kallon ƙwallo kun ɓata daren da kallon tashoshi kun ɓata daren da whatsapp abin nan ko kuma facebook ko ka kashe daren da kallon watan youtube kuma batsa ce iskanci ne abubuwa ne na fasadi abubuwa ne na barna kuke kallo a cikin waɗannan abeban da kayi sahur sai kuma gaba ɗaya shaidan ya tattaro baccin da baka yi ba sai ya kawo shi watan akan idanka da kunnanka sai ya aji da haka baka da wani zaɓi lokacin sai dai yin baccin da haka in ka kwanta kuma shaidan sai ya ce to ai ta yi da haka ba zai bari ka farka ba sai eh, sha ɗaya na rana ko sha biyu rana ko an kusa kiran sallar asubahi ka ji tsoron allah ki ji tsoron allah wannan ɗabi'a babban laifi ne daga cikin manya-manyan laifuffuka da mutane suke waɗanda wannan laifin na yin jinkirin yi wa allah sallah a kan lokaci wallahi yana daga abin da ke sa allah ya rikita al'amarin bawa ka rasa gane kan al'amura a rayuwanka duk ina suka sa gaba ka rasa duk abin da ka sa gaba ka ga ya lalace ya kiwa yana daga cikin abin da ke haifar da haka ga mutum musulmi shine rashin kula da yin sallah rashin tsare ma Allah sallah akan lokaci wannan ya sa ka ga magabata a musulunci Allah ya tsare su ya tsara ɗaukakar su ya kuma kiyaye watan abinda da ya shafe su saboda babban abin da su suka fi ganin ke gaban su. shine kula da sallah da tsare ma Allah ita sallah ɗin to yau mutanen mu sai su ta complain abubuwa na rikice mu suna rasa kan gaba da baya abubuwa kullum a bankare duk abin da suka sa gaba su ga abu ya rikice ya lalace wannan idan kai karatun ta natsu sai ka ga to yaya ka da ubangiji wurin sallah ba ibadar da ta kai ta allah ka shiryar da mu so don haka wasu mutane za ka ga suna matukar. watan sake game da ita wannan sallah ɗin amma azumi watan mai shi bai da wani uzuri fa wurin jinkirin sallah har ya bari lokacin sallah ya fita wasu allah ka shirya mana da su sukan yi bacci su ƙi yin sallah ta rana kuma gashi suna azumi ba za su tashi sallah ba sai bayan fitan lokaci wai zaton shi shi fa yana azumi ya gaji shi fa ya wahala don haka shi azumin na ba zai iya tashi ya sallah ba tunda da yunwa ta kai shi ƙasa to wannan kuskure ne mummuna ko da dai azumin shi ba za a ce bai yi ba a san da yake bacci amma dai ya aikata laifi babba wanda dole sai ya tuba in ba haka ba allah na jiransa ya jama'ar musulmi ana nuna mun lokaci ya gabato za mu tsaya a nan sai kuma a haɗuwar gaba ina mai cewa fa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum ga ramadana ya zo mai tarin falala da alkhairai mai himma mu kwashi rabo a ciki na saba da kaidi ba